abban nasa ya kuma kiran sunansa cikin sanyin murya ya ce hakika abdullahi ina son ka san wani abu a rayuwa dukkan ɗan adam ɗin da ubangiji masa ɗaukaka a cikin jama'a to dole sai ya samu makiya da masoya a cikin jama'ar faɗa ce ta allah subhanahu wa ta'ala ɗaukaka tana tare da kishiyarta watan hasada kai a rayuwa a ce ubangiji ya yi maka baiwar ilimi da dukiya da kwarjini da ɗaukaka kuma a ce ba ka da makiya kai ma ka san wannan wasa ne ai duk abin da kaga kana da shi ba ka da wani makiyi a cikin wannan abun ba wanda yake kawo maka wata hasada to ka ji tsoron wannan abu wanda aka yi duniya da lahira ma domin sa manzon rahama tsira da amincin allah tabbata a gare shi wace irin gwagwarmaya ce bai sha ba ballanta mu mu din suwaye haba abdullahi ka sawa zuciyarka ruwan sanyi wanda Allah ya gaba da shi ya riga ya yi gaba da shi kenan har abada babu wani mahaluki da ya isa ya dawo da kai baya to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba mahaifin nasu ya ci gaba da cewa da a ce da yan uwana za ta yi mana wani abu abdullahi da tuni kafin a haife ku tuni ta gama mana komai ba tun yau ake wannan abun ba saboda haka nake so ka kwantar da hankalinka komai farko zai yi ƙarshe insha Allah ka ji ko hankalin abdullahi ya kwanta da ya ji abin da mahaifin nasu ya ce masa ya ce shi kenan abba ba komai amma abba dole a taka musu birki don ba zai taɓa yiwuwa ba duk irin cin mutuncin da suke yi muku a waje bai musu ba sai sun zo har gida sun ci muku mutunci abba abin da ciwo dole mu ɗauki mataki akan wannan lamarin da ba zai taɓa yiwuwa ba su rika ci mana zarafi dole mu bi duk wata hanya da muka san za ta kare muku daraja ku da kima ku da mutuncinku don ganin ba mu yadda an ci zarafinku ba ce na abdullahi hakan yana da kyau amma ina so ku bi komai a hankali ka ji ko abdullahi ya daga kansa ya ce nan abba bayan sallar la'asar likita ya ce musu suna iya shiga cikin ɗakin su ga hajiyar ta samu sauƙi sosai to abin ka ga mai iyali da gaya musu gaba ɗayansu suka shiga ɗakin tana kwance a kan gado a lullube ta da ƙaton bargo duk da yanayin yadda take jin jikinta da ta gansu sai da ta yi murmushin jin daɗi suka isa wajenta suna yi mata sannu ta amsa yanayin fuskar su ya nuna alamar suna cikin damuwa cikin sanyin murya ta kalle su ta ce musu don allah gaba ɗayan ku ina so ku kwantar da hankalinku na samu sauƙi sosai don ta nima da likitoci za su yadda da sun bani sallama a yau in koma gida ya fi min zaman asibitin gaba ɗayansu 'ya'yantan suka haɗa baki suka ce a'a hajiyar mu bai dace a ce an sallame ki a yau ba ki haƙuri a duba lafiyar ki sosai ko zuwa nan da kwanaki biyu ne sai a sallame ki ta ce shi kenan allah ya ƙara mana lafiya abdullahi ko yana gefe ɗaya bai ce komai ba hajiya bilkisu ta kalle su ta ce ban ga Abbana ba yana ina sai taho wajenta ya ce gani hajiyar mu ta kalle shi ta ce na kaga yadda ka yi zuru-zuru kuwa to ka kwantar da hankalinka ka ji ko insha Allahu zan warke Alhaji Ahmad ya ce abin da nake faɗa musu kenan su kwantar da hankulansu ke ma hajiya Amina ki kwantar da hankalinki kin ji ko ta ce shi kenan hajiya Allah ya baki lafiya ta ce amin su kai mata addu'a da fatan samun sauƙi to bayan kwanaki biyu hajiya bilkisu tana kwance a gadon asibiti da ganinta tana jin jiki ‘ya'yanta gaba ɗayansu sun zagaye ta cikin zuciyarta kuwa tana godiya ga allah subhanahu wa ta'ala da ya ba ta wa'yannan ‘ya'yan suna tsaye a gabanta suna kallonta abdullahi ya matsa wajen kanta yana yi mata addu'a cikin ikon allah bacci ya awon gaba da ita bayan kwanaki hudu hajiya bilkisu ta samu sauki ta yi wanka ta sa a tamfata mai kyau yau gashi har ta sha ruwan shayi hakika saukin yau ya fi na kullum sai dai yanayin jikinta ne kawai babu kwari suna tsaye a gabanta ta yi yunkurin tashi sai ta kasa gaba ɗayansu 'ya'yan suka isa wajenta suka ce hajiyan musannu tashi zaki ta ce eh wai tashi nake so na yi na zauna na gaji da kwanciyar suka taho gaba ɗayansu suna cewa hajiyan mu bari in ɗaga ki sai rububi suke yi suna faɗin su za su ɗaga ta hajiya bilkisu tana kallon su ta yi murmushi ta kuma yi wa allah godiya a zuciyarta hakika haihuwa rahama ce ta kuma kallon su ta ga yadda suke faman gaddama ta yi murmushi daga mai gyara hannun riga sai mai gyara kafar wando sai mai gyaran babban riga kowa yana shirin faranta wa mahaifiyarsa rai ita kanta yadda suke yi abin ya ba ta dariya abdurrahman ya kalli abdurrahim ya ce a'a abdurrahim ba ni ni zan daga mu kaga kai kana da zafi kana iya daga ta da sauri kuma kaga mara lafiya ana so a rinka lallaba masa jiki ba a son a matsa masa jiki da ƙarfi yadda zai ji jikinsa babu daɗi ko to ka gani banda zafi da yawa ka bari in ɗaga ta a hankali yadda ba za ta ji jiki ba ka ji ko abdurrahim ya kalli abdurrahman ya yi dariya ya ce hmm, Ya yaya kenan wannan dabara kake shirin yi min to ni ma fa ina da wayon to na ki wayon naka yaya ni ma ina son na samu ladan ba kai kaɗai kake so ka samu ladan ba suka kwashe da dariya gaba ɗayansu hatta hajiya bilkisu ita ma sai da ta yi dariya ta kalli 'ya'yan nata ta ce da su to allah ya yi muku albarka gaba ɗayanku ya sa ku gama da duniya lafiya yadda kuka kyautata mana kuma allah ya sa 'ya'yanku su yi muku haka suka ce amin mu. ta ce yanzu gaba ɗayanku ku bashi zan iya tashi da kaina na gode muku allah ya ba ku lada suka ji daɗi sosai addu'ar da mahaifiyarsu ta yi musu to yau satin hajiya bilkisu ɗaya a asibiti ta samu sauƙi sosai ‘ya'yanta maza su suka yi jinyar mahaifiyarsu zakiya za ta zauna a wajenta suka ce ta koma ɗakin mijinta ya fi su su kula da mahaifiyarta su fir suka hana zakiya zama wajen hajiya bilkisu sai dai kullum ta zo ta koma suka yi ta kula da mahaifiyarsu to yau gashi za a sallame ta daga asibiti ta samu sauki ‘ya'yan nata gaba ɗayansu suna da motoci kowa ya zo da motarsa hajiya bilkisu ‘ya'yanta sun sa ta a tsakiya sun fito haraba asibitin wajen hawa mota ma sai da aka tsaya yin gaddama don kowa ya ce motar shi hajiya bilkisu za ta shiga a ƙarshe ta raba musu gaddama ta ce tun da abin ya zama haka su yi haƙuri za ta shiga motar abdullahi ɗan autanta suka amince ta shiga cikin motar abdullahi ya ja motar yana gaba suna bi da shi a baya har suka isa gida gaba ɗayansu suna gabanta ana ta hira bayan sun gama hira aka yi addu'a kowa ya tafi gidansa aka basu ita da abdullahi Hajiya Bilkisu ta Kajila Abdullahi ta ce masa abana ya magana hani kuwa an samu labarin an ganta. Abdullahi ya ce wallahi hajiya a yadda na samu labari har yau an ce ba a ganta ba. Ta ce inna lillahi wa inna ilaihin raji'un ina haniya ta shiga. Ya ce rabu da su hajiya ko ma me ya same ta ai su ne suka ja mata. ta ce amma san abin bai yi daɗi ba allah ya bayyana ta abdullahi ya ce amu to hankalin alhaji zakari da hajiya umma kuwa ya tashi sosai duk inda suka san haniya za ta je a gidajen 'yan uwa sun je babu labari ba a san inda ta shiga ba Hankalin su ya tashi ajiya umma ta yi wujiga-wujiga ta yi kuka sosai tamkar idan ta zai faɗi ƙasa ko abinci ba ta iya ci sai yanzu take nadamar takurawa haniyar da suka yi akan sai ta aure abbas bata taɓa yin nadama ba sai yanzu da ta san haka za ta kasance da ta ba da goyon baya abdullahi ya aure haniya da na sani ƙeya ce to hajja bilkisu ta samu sauƙi sosai ‘ya'yanta da mijinta suna kwantar mata da hankali don ganin ta warware ta samu lafiya abdullahi kuwa farin ciki a wajensa ba a magana yana muna hajiyarsa ta warware gidan alhaji zakari kuwa babu kwanciyar hankali yau kimanin wata ɗaya kenan fasan babu labarin hanniya hajiya ummadu ta rame ba ta da wani aiki sai kuka ta rasa inda za ta saka kanta alhaji zakari ya rasa yadda zai ya shawo kanta ta kwantar da hankalinta za a ga haniya insha allahu amma sam hajiya umma ba ta jin rarrashi don haka alai zakar ya rasa inda zai sa ransa ya ji daɗi da sassafe wajen misalin karfe bakwai na safe alai zakar ya je gidan alhaji sani kaninsa suna zaune a falo alai zakar ya ce ka san dalilin da ya sa na zo wajenka da sassafe haka alai sani ya kalle shi ya ce ban sani ba ya ce to yanzu za ka ji wato na fahimci mutanen nan ba su da niyyar fito mun da yata to wallahi tallahi na gaji wuta zan buɗe musu ko cinye min ya suka yi sai sun dawo mun da yata don ba za su cinye min ya ba su zauna lafiya san ba zan taɓa yadda ba e, na ƙudura aniyar ko mai zai faru sai dai ya faru ba za su taɓa shan jinin yar l-zakari ba in haƙura alaisa ne ce kwanta da hankalinka zakari kamar ka san abin da nake kwana da shi kenan a raina don na ɗauki alkawari ko su fito mana da yarmu ko duk abin da zai faru ya faru don na ɗauki zafi alai zakar ya ce yanzu kana ganin me ya kamata a yi alai ya ce rashin mutunci za mu yi idan ya so a koma ketare ga zumunci tsakaninmu da alhaji ahmad za mu ba shi sati ɗaya idan ba su fito da Hadiya ba to wallahi tallahi akan haniya sai mun ɗaura alhaji ahmad tun daga kan shi da 'ya'yansa har ma da manyan matarsa idan kuɗi suna magani za mu gani ko duk abin da muka mallaka zai ƙare akan alhaji ahmad da iyalansa sai dai ya ƙare alhaji zakar ya ji daɗin wannan maganar da ɗan uwansa ya faɗa ya tabbata lallai yana goyon bayansa ɗari bisa ɗari kuma ya damu akan ɓacewar hanniya. to alhaji ahmad yana zaune a harabar gidansa ya shimfiɗa duma kawai sai ganin mota yi a gabansa an ja burki da ƙarfi har sai da ƙurar wajen ta tashi shi ma ya tashi tsaye ya tsaya yana kallon ikon allah cikin tsananin mamaki sai ganin su alhaji sani da alhaji zakari sun fito daga cikin motar da ganin fuskokinsu babu komai sai tsantsan rashin mutunci da suke ɗauke da shi suka iso gaban alhaji ahmad suka ja suka tsaya ƙiƙam kamar an kafa su alhaji ahmad ya mika musu hannu faɗi da ya musu sallama suka janye hannayensu da sauri alamar ba za su amsa gaisuwarsa ba sai buɗe baki yana mamaki zai magana kenan alhassani ya ce masa kaga malam ba gaisuwa ce ta kawo mu wajenka ba alhaji ahmad ya kalle su yi murmushi ya ce to me ya kawo ku wajena ina sauraron ku alhaji zakar ya ci gaba da cewa kai ma ka san abin da ya kawo mu wajenka ya ta haniya za ka fito mun da ita duk inda kuka kai ta ku fito mun da yata ka sanar da matarka da 'ya'yanka haniya ta fi ƙarfinsu idan kuka sake kuka yi sanadin da haniya ta hallaka to wallahi tallahi gaba ɗayan kuma sai kun hallaka alaisani ya ci gaba da cewa wannan haka yake magana ta biyu ka sanar da 'ya'yanka da matarka idan har suka sake suka taba haniya sai sun san abin da suka taba idan sun saba cin 'ya'yan jama'a a gari su zauna lafiya to wallahi ka sanar da su mu mun fi karfin su ba su isa su ci irin zuriya mu ba su haƙura saboda haka ka yi gaggawa sanar da su mun baka sati ɗaya a fito da haniya idan ba haka ba kuwa za ku ga abin da zai biyo baya ran alhaji ahmad ya ɓaci ya ce yanzu ni kuka yi wa irin wannan cin zarafin haka alhaji sani ya ce wannan ba komai ka gani ba fa da cin zarafi da tijara suna gaba idan har ba a fito mana da 'yanmu ba idan sati ya dawo a lokacin za ka ga cin zarafi da tijara alhaji ahmad ya rasa abin da zai ce da su kawai yana tsaye yana kallon ikon Allah suka yi tai masa rashin mutunci ana cikin wannan hali sai ga ɗansa abdullahi ya iso wajen yana zuwa ya ji irin rashin mutuncin da suke yi wa mahaifinsa sai isa gabansu ransa ɓace yana faman huci ya yi musu kallon banza ya watsar ya ce dama jiran ku muke yi ina so ku sani ko me za ku yi wa mahaifina ku kyale shi ni abdullahi na ishe ku riga da wando saboda haka komai kuke takama da shi to ina jiran ku bismillah masaro assalamu